sarauniyar mata ba suna ba sha'anin mata masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin ci cigaban labarinmu mai suna shi nake so kashi na takwas bismillahir rahmanir rahim cikin kukan shagwaba sadiya ta ce amma honi ina ka je ka barni? Ki yi hakuri, na je wani guri ne, amma ba zan kuma tafiya ba tare da sanin ki ba. To shikenan honi, kar ma ka sake zuwa ko ina idan ya wuce wurin aikin ka. Haka Sadiya ta kama Saifu, ta kai shi yayi wanka, ya ci abinci. Daga nan suka bude sabon shafin soyayya, inda ya Saifu ya manta ko shi waye, babu kowa a gaban sa sai Sadiya. Su inna hansai da inna hinde kuwa an sha jiki, don haka dukka matan gidan kowa ya shiga taitayinsa, kowacce ta kama bakinta. Don inna hansai da inna hinde sun ji a jikinsu, Bayan sun tashi sun kama kansu da bakinsu. Domin kuwa polis ɗin sun musu gargaɗi sosai akan kar su ƙara jin wata baraka ta fito daga bakinsu. Idan kuma sun ƙi sun san sauran. Don haka dolen su suka ruba mun tari shi da iyalansa suka wala. Kuma har yanzu su matan gidan babu wanda ya san an ɗaura auren Saifu da Falak. Ita kam inna Hansai shi take yi da shi saboda Saifu ya tafi ya batta a hannun 'yan sanda. Inna Hinde kuwa sai ƙara zuga take yi domin kuwa so take inna Hansai ta tsine wa ya Saifu domin ya ƙara lalacewa ya zama su kaɗai suke moransa. Ita kuwa Falak karatun da ta saka a gaba gadan-gadan babu ruwanta da kowa a gidan, domin kuwa yanzu innanta ba ta barin ta fita, kawai daga makaranta sai gida ko aikinta innanta ba ta yi, sai dai ma ta je da kanta ko ta aiki ƙannenta. Kullum tana cikin nusar da Falak akan ta riƙe mutuncinta, domin kuwa yanzu ta balaga, ko hannunta namiji ya riƙe za ta iya yin ciki. Wannan dalilin ya sa Falak ta tsorata sosai da maza, ko a makaranta idan ta je ba ta zama kusa da namiji kuma har yanzu bata ma san akwai aure a kanta ba. Bayan shekara uku, a yanzu Falak ta zama cikakkiyar budurwa, mai ji da ilimi, da kyau, da diri, da kuma kyawun ɗabi'u. Duk wani namiji mai jin lafiya da rufin asiri zai so ya mallaki Falak, amma ina ba damar hakan, domin kuwa Falak ba ta kula kowa. Har samari suka gaji suka fara biyowa ta hannun iyayenta maza, amma sai dai a ce musu an mata miji. Samari masu kuɗi da samari talakawa dukkansu sun so Falak, amma babu wanda ya samu. Har abin ya ishi ba mun tari, yanzu jira yake kawai ta kammala karatun secondary ta ba ta ƙara fita ba. Domin kuwa a hanyar makarantar ne samarin suke ta har su biyo ta gida. A yanzu Falak shirye-shiryen tafiya Saudiya take yi makarantarsu domin yin musabaka. Da haka Falak kullum cikin tilawa take ƙara yi. Kwata-kwata ba ta samun lokacin kanta. Saifu kuwa tuni ta manta da shi. Duk da kuwa tana son ɗan uwan nata a rayuwanta saboda shakuwan da suka yi. Amma tun daga sharrin da Inna Hansai suka mata a shekarun baya ta jira Saifu a cikin ranta Duk wani abin da zai haɗa ta da inna Hansai ba ta son sa. Domin kuwa sosai innanta ta gargaɗe ta akan inna Hansai da inna Hinde har ma da iya saude. Don haka kowa ma falak ta kama kanta da shi a gidan. Don ta lura ana nuna wa iyayenta bambanci a gidan. Don kawai su kakarsu ba ta raye. Babanta kuma shi kaɗai ne abin mahaifiyarsa. Ai kuwa falak ta fi dukkanin yaran gidan nutsuwa da ilimi da kuma kyau. Kai, a komai ma falak ta fi su. Wannan dalilin ya sa inna Hansai har yanzu suke bakin ciki da Falak da kuma iyayenta Amma dai yanzu ƙasa-ƙasa suke yi saboda gargaɗin da aka musu a wajen 'yan sanda, domin kuwa komai yana rubuce. Har cewa suke yi za su ga mijin da Falak za ta aura, tunda kowa idan ya zo koransu suke yi. Saboda haka so suke su ba mai kuɗi saboda kwaɗayi. Shi ko Saifu yana can Lagos, ba wanda ya sake jin ɗuriyansu daga shi har Sadiya. Sadiya kuwa da Saifu yau shekaru biyar kenan da aurensu, amma ko gida ba taɓa zuwa ba, kuma har yanzu ba taɓa ko ɓatan wata ba. Amma iya saude ko a jikinta, saboda asiri yana ɗawainiya da ita domin kuwa ita da ɗanta amma sai abin da inna hinde ta san mata ba malam kuwa ko da ya gaya saifu ya ki zuwa gida sai ya istihara ya ga kome yake faruwa da ɗan nasa don haka sai tashi baba yusufu ya ba shi ruwan rubutu turare da addu'o'i da kuma kuɗin mota ya kama hanyar lagos domin ya wa saifu in kuma da hali su taho tare ko da baba yusufu ya isa lagos kai tsaye kamfanin su saifu ya je inda yake aiki nan ya nema har ofis ɗin kuwa aka kai shi Inda Saifu ya nuna bai ma san Baba Yusufu ba. Shi ko Baba Yusufu ya rasa yadda zai yi da Saifu akan ya biyo shi amma Saifu fir yaƙi. Da haka Baba Yusufu ya ajiye masa saƙon malam ya ce masa gashi nan idan ka ga dama ka yi amfani da shi idan ka ga dama kuma to ka bari. Ko Baba Yusufu ya kira Baba Malam a waya ya haɗa shi da Saifu nan Saifu ya karɓa. Inda Baba Malam ya masa nasihohi sannan ya faɗa masa ya yi amfani da wannan ruwan rubutun. Ko Baba Malam ya ce masa kar ya bari matarsa ta ga wannan littafin addu'o'in da kuma wannan ruwan rubutun. Shi dai Baba Yusufu bai kwana ba, a ranan ya bar garin Lagos, inda ya Saifu ya bashi makuɗin kuɗaɗe. Kamar ba zai karɓa ba, sai kuma yi tunani, idan bai karɓa ba, Hinde ce da ‘yar uwarta za su cinye kuɗin. Don kuwa yanzu Hinde ta fi ƙarfinsa, duk abin da ta ga dama shi take yi. Don haka sai ya karɓa ya yi tafiyarsa. Shi ko Saifu kuwa sosai ya ji sai wa Malam. Don haka ya bar ruwan rubutun da kuma addu'o'in a cikin ofis ɗinsa. Idan ya zo ofis, a nan yake shan ruwan rubutun ya shafa a jikinsa. sannan ya ɗau littafin ya karanta dukkanin addu'o'i da yake cikinsa. Gashi a can gida ma, tunda Baba Yusufu ya je musu da labarin komai, nan fa su ma su ba tare suka tashi, suka fara sadaka suna addu'o'i. Tuni fa Sadiya ta rasa kan Saifu, domin kuwa yanzu bai da zance sai na gida. Don har ce mata yayi zai nemi transfer ya koma can Kano da aiki, tunda a can ma suna da kamfani. Gashi yanzu kememe Saifu baya sha'awar komai da ita, baya sha'awar ya kusance ta. Kuna suka turarin nata ma a banza yanzu, Shi dai Saifu yanzu kawai ta zame masa kamar gunki ne kallonta kawai yake yi amma baya jinta a matsayin matarsa. Gashi yanzu har zancen Falak yake yi domin kuwa cewa yake yi ya san yanzu Falak ta girma ta zama mace. Ita dai Sadiya tana kuka ta kira Inna Hinde ta sanar mata komai. Ai kuwa washe gari Inna Hinde ta yi asibanci ta tafi wajen boka. Nan boka ya sanar da ita. Ai tuni Saifu ya kori aljanu wanda suke tare da shi a jikinsa ta hanyar yin addu'o'i. Sannan iyayensa ma sun tashi tsaye a kansa. Saboda haka, saura ya sai rage sai fa ya dawo dukkanin hankalinsa ya kori Sadiya. Nan in na hindi ta sa kuka, ta roƙon boka akan yayi wani abun. Ai kuwa boka ya ce ba yanzu ba, shi kan ba zai iya yin komai ba, amma zai zauna, zai yi shiri na musamman akan Saifu da iyayensa. Saboda haka ta je ta dawo nan da sati biyu. Haka in na hindi ta bar gurin boka, zuciyarta babu daɗi ko kaɗan ta dawo gida. Ta kira Sadiya a waya ta faɗa mata komai yadda suka yi da boka. Sannan ta ce mata ta ci gaba da lallaɓa Saifu har zuwa sati biyu. A yau ne jirgin su Falak ya daga zuwa ƙasa mai tsarki domin yin musabaka, inda gwamnatin Kano ta ɗauki nauyin tafiyansu. Ai kuwa su inna hansai sun yi matuƙar bakin ciki har cewa suka yi Allah ya sa a koro Falak a ce ban da ita. Satin su Falak biyu a Saudiyya suna karawa da sauran ɗalibai na ƙasashe daban-daban. Inda har Allah ya ba wa Falak nasara ta zo ta ɗaya a wannan gasa, inda ta samu kyaututtuka da dama, amma yana hannun malamansu. A yau ne kuma jirgin su Falak zai sauka a Najeriya, amma a garin Lagos ya da zango. Don haka sai daga can Lagos din wani jirgin ya ɗebo su zuwa Kano. Don haka ba malam ya yi wa Saifu waya akan ya je ita rifalak din, idan ta huta washe gari sai ya taho gida da ita. Washe gari da sassafe ya Saifu ya tashi ya gama shirinsa. Sadiya kuwa sai cika take tana batsewa domin ita kwata-kwata ba ta son wannan tafiyar. Shi dai ya Saifu bai sake bi ta kanta ba ya haɗa kayansa ya ja ƙaramin box ɗinsa sannan ya dubi Sadiya ya ce idan kin gama ina jiran ki a falo. Ficewa ya yi abinsa tare da banko mata kofa Ita ko Sadiya wani wawan tsaki ta ja, sannan a zuciyarta ta ce, Allah ya sa kafin mu je, yayi Hinde ta je wajen bokan nan, domin ko wannan baba malam ɗin sai mun yi maganin sa. Shi ko ya saifu ko da ya fito kan dainin ya nufa, har ya haɗa ti ya kai bakin sa. Ko me ya tuna kuma sai turo ɗin ya tashi ya nufi upstairs. Ɗakin da Falak take ciki nan ya nufa, ya murɗa handil ɗin amma sai ya ji a rufe. Ƙofar ya buga a hankali, Falak kuwa da yanzu ta hau gadon domin ta rage ido, domin tun asuba da ta sallah take lazumi, Tana gamawa ta hau gadon shi ne ta ji an fara nokin. Ta ɗauka ma anti sadiya ce, don haka sai ta tashi daga ita sai rigan bacci mai sulbi iya gwiwa a jikinta Tana fi kofan ta buɗe. Ya sai fita gari ya danno kansa a cikin ɗakin. Cikin shigarsa ta farin yadi mai kyau da tsada sai zaba kamshi yake yi. Da sauri ta dukar da kanta ƙasa. Shi kuwa ƙare mata kallo ya shiga yi. Da sauri falak ta juya domin ta sirta jikinta amma ta ji an riko hannunta gam. A razane ta juyo jikinta sai kirma yake yi Ya sai ta gani ya kura mata idanunsa masu kyau da sheki. Za ta yi magana ya juya ya murɗa kiɗin. Ya binciko ta ta faɗo ƙirjinsa ya rungume ta sam Ya ilahi. Falak ta faɗa. Sannan cikin kuka ta cigaba da cewa. Haba ya saifu, me haka dan Allah? Ka cika ni, na shiga uku na. Wallahi in na tace min ko hannu na namiji ya kama zan yi ciki. Shi ya saifu tunani yake yi. A dodon kunnensa ya ji ana cewa an ɗaura auren Safiya Muktar da Saifuddini Lilwan A zuciyarsa kuwa ya ci gaba da cewa, Matata ce fa, Falak matata ce, amma na bata na tsawon shekaru ba tare na waiwaye ta ba. yau ni Saifuddini. Shin, me yake faruwa da ni ne? Yana magana yana hawaye yana shinshinan gashin Falak, amma bai sani ba maganar da yake yi ta fito fili. Cikin kuka, Falak ta nemi ta kwaci hannunta amma sai ta kasa. Don haka ta fara magana. Don Allah ya yi Saifu, ka kyale ni, ni ba matarka ba ce ba. Filis ya Saifu ka kyale ni, kai fa yayana ne. Amma me, Sai ta ji jiya Saifu ya haɗe bakinsu. Kisin ɗinta ya shiga yi, sosai ke lallatsa mata jikinta, gashi babu halin ta ya ihu. Domin ya riga ya haɗe harshen su waje ɗaya, tsotsa kawai yake ta yi. Sosai ba ya Saifu ya yi nisa baya jin kira. Duk ƙoƙarin da Falak take yi domin ta kwaci kanta, amma ta kasa. Shi kan ma ya Saifu babban abun yake so ya karɓa. Ana cikin hakan ne Sadiya ta ringa buga ƙofa tana kiran sunansa, tamkar za ta cire ƙofan. Har dai Saifu ya jiyo bugun da kiran sunansa da Sadiya take yi. Don haka ya daga Falak kafa Yana mai da numfashi sannan ya ce, Ki tashi ki shirya yanzu za mu wuce, kuma a yau din nan za ki san menene matsayina a wajen ki. Sannan ya fice a ɗakin. Yana fita ya ci karo da Sadiya a bakin kofa. Wani mugun kallo ta bi shi da shi, sannan cikin kuka ta ce, Honi, me kake tun ɗazu a cikin ɗakin nan? Sa kai Sadiya ta yi za ta shiga ɗakin, amma Saifu ya riƙo ta, ya dawo da ita baya cikin ɓacin rai ya ce, Ba ki da hurumin da za ki shiga min ɗakin matata. Cikin ɓacin rai, Sadiya ta ce, Falak ɗin ce matarka? kwarai kuwa, da baki sani ba? Da gudu ta bar gurin tana kuka, tana fi kan kujera ta zauna. A zuciyanta kuwa tana rayawa, ko dai mijin nata ya fara hauka cewa ne. Shi ko Saifu ɗakinsa ya koma, ya yi wanka ya canja kayansa. Yana fitowa, ita ma Falak tana fitowa, cikin shigarta na jallabiya, finkolo wanda ya sha adon duwatsu. Ta yane kanta da farin mayafi, fiskanta ta yi fayo-fayo ta yi kyau sosai kamar balarabiya. Idanunta kuwa sun kumbura saboda kuka da ta sha. Ya Saifu kuwa haɗe rayayi, ya je ya kamo hannunta ya zaunar da ita akan dainin ya haɗa mata ti ya tsare ta da sa, ba shiri ta ɗauka ta sha shi ma ya haɗa sannan ya sha ita ko sadiya a zuciyarta rayawa take tabbas da ba dan inna hindi ta ce da lallaba shi ba da sai sun ga rashin mutunci iya rashin mutunci suna gamawa ya saifu ya kama hannun falak amma ta kwace ta yi gaba ita ko sadiya ji ta yi tamkar ta shaƙe falak haka suka fita a gidan saifu ya saifu ya tsayar da taxi ya kwashe su dukkansu har zuwa airport Idan masu sauraro ba ku manta ba, idan za ku tuna a shafinmu na farko, mun ji inda ya saifu da Sadiya suka tarwa Falak a airport, inda har Falak ta buge wani matashi David. To kuma, a ranar da Falak za ta dawo, ranar ne inna Hindi za ta koma wurin bokanta. Saboda haka, yanzu za mu tsunduma cikin labarin gadan babu kama hannun yaro. A gida Kano kuwa, yau kwa Babu Baba Yusufu ya je gaida Baba Malam bayan sallan asuba. Nan Baba Malam ya ce Baba Yusufu, yau kar bar matarsa Hindi ta fita ko ina. don haka ya zauna a gida ya saka ido a kanta. Shi ko Baba Yusufu ko da ya ji Baba Malam ya faɗi haka ya san lallai Baba Malam akwai abin da ya gani. Don haka ko da Inna Hindi ta sanar masa kan cewa za ta je ƙauyensu, fir ya hana ta zuwa. Sannan kuma ya fita a gidan, ya tsaya ya kasa ya tsare. Jirgin siya Saifu kuwa cikin minti arba'in ya sauka a garin Kano, inda Saifu ya tari taksi ya sauke su har kofan gida, kuma har lokacin Falak hawaye take yi. Kafin su fita a motar ne, Saifu ya juya ya kalli Falak sannan ya ce, muddin baki shiru ba kin share hawayenki tabbas sai na miki sai kuma yayi shiru sadiya ta yi tsaki ta ce ai wallahi yau asirin ku sai ya tono ta fita a motar ta daban ko kofar motar shi ma saifu fita yi a cikin motar almajiran baba malam suna ganin sa suka tashi suka fara masa sanda zuwa ita ma falak bude murfin motar ta yi ta fita ai kuwa nan yaran anguwan suka bibiye ta suna ihu anti falak oyoyo anti falak oyoyo wasu kuwa suka yi cikin gida suna kai rahoto Da sauri yayin su Falak wato su Abba suka fito a cikin gidan suna masa da zuwa. Ita kan Falak gida ta shige da saurinta saboda shu'umin kallo wannan ta lura ya saifu yana mata. A zuciyarta kuwa tambaya take yi. Wai shin me yake damun ya saifu ne? Falak kuwa wajen bawa malam ta da zango inda bawa malam ya ta farin ciki garin jikar tasa sai sa mata albarka yake yi. Sadiya kuwa kai tsaye cikin gidan ta wuce sai wani jijji da kai take yi tana tsittar yawo. Dukkan matan gidan ta iske su a harabar gidan domin ganin kokof domin kuwa sun ji ihun da ake yi na dawowan falak. Amma Sadiya ta ki kula kowa a su ta yi wuce wata sashin inna hinde. Falak kuwa tana tashi a gurin ba malam ya saifu yana isowa gunan. Ya so ya ce mata, mata ta, dawo, amma sai ya kyale ta ta shige cikin gidan. Falak kuwa na shiga cikin gidan in na falmata ta taho da saurinta. Ta rungume ta tana cewa, lale marhabun da isowan 'yan Saudi Arabia. Ta kama hannun Falak sanan ta ce, maza mu je ki huta gimbiyar mata. Ita kuwa Falak tsayawa ta yi, Ta duka a gurin tana gaida matan gidan, amma dukkansu babu wanda ya amsa mata saboda bakin ciki. Ai kuwa in na falmata ta kama hannunta, ta ɗaga ta suka nufi sashin su falak. Inda a can ma murna ya turnike tsakanin falak da iyayenta da yayinta. Tuni gidan ya cika, domin ko su anti zuhuriya da su umma safiya duk sun zo domin taya falak murnan dawowanta da kuma nasara ta samu domin sun ga komai a tv nuriya ma tana da da falak sai hira suke abin su inda bamun tari ya bada kuɗi aka yi fini. Inda su anti Zuhuriya suka dafa abinci mare da lafiya, kowa ya ci yayi tatil a gidan. Gida ya zama tamkar gidan biki. Sadiya ce zaune akan gadon Inna Hinde, ta sa kuka tana cewa, Ni kam yaya ya zan yanzu, don Allah ki tashi mu tafi wajen bokan nan, idan ba haka ba fa, tabbas aurena da Saifu ya zo ƙarshe. Domin kuwa yau ma kafin mu taho, ɗaki suka shige da falak, suka kulle kofa ni dai ina zargin wani abun ya mata, domin kuwa na gani a idanunsa. Yaya, idan muka bari ya auri yarinyar nan, tabbas kashinmu ya bushe. Ƙila har ke ma yaya sai kin bar gidan nan ba ni kaɗai ba. Tashi innahin da ta yi sannan ta ce, Wannan kuma ƙarya ne, dole yanzu nan na san yadda zan yi mu bar cikin gidan nan mu tafi wajen boka. Da fatan dai kin zo da kuɗi a hannunki. e yayi hindi, in dai kuɗi ne baki da matsala da su. Taho masu sauraro duka-duka anan zan dakata. Sannan ban dai sani ba ko wannan labarin ba kwa son shi sosai domin na ga ba kwa wani bibiyan shi sosai sannan kuma ba ruwan sharhi. In kuna jin labarin bi muku ba, za mu iya mu ajiye shi sai mu ɗauko muku wani sabon labari wataƙila shi sai ku so shi sosai in kuma har kuna son shi to da Allah ina son in ga canji saboda hakan yana zamtowa ƙarfa gwiwa ne a gare mu ina godiya sosai da lokacinku Allah ya saka da alkhairi alherin Allah ya kai muku a duk inda kuke ku huta lafiya oh, oh. sun so ne in ya tashi kwai wahala mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi tun da so halitta ne so kwai girma cikin sana sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nima batun da kake nawa ya tuna mini nima ina jin ka sai jiki ya hauyin girma yadda ta soki wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure ba gida na na na rushe Tayi yi mun kokari amma na yaba na kushe an shayi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta bi ta bar na ina hakar reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun sune zahiri ya tashi na hannun zaune za na boye ba soyayya ta yi mai rakiya da kankala manta da ni kadai take tutiya ta shafa dayi don babu ne waiwa ta kara soyayya na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya ashe tunanin da ni darasi zai ban a soyayya kashin da ni ya can baya ne ba shakka gashi na ɗiba